amin tambaya na farko yana cewa zuciya tana bayyana sabon Allah ina hukunci amma ba na so a da abinda da zuciya ke bijirar wa mutum wanda ba daidai ba to abin da ake so ya yi watsi da shi kuma ya nemi tsarin Allah in ma yanzu zan na kan na shaitani na zuwan fasta izbillah dama zuciya ba za ta rabu da wannan ba kuma wani sa'in ma gwargwadon imanin mutum da tsoron Allah shi da takawar shi da zuciyar shi za ta ringa mai wasu wasi mun suna cewa shedan yakan zo mai imani da mumini biyar da wanda bai da imani wancan ya riga ya gama da shi da kai yanzu yake so ribata da haka irin wannan abin da ya bi sai mutum ya watsar da abin kuma ya dinga roƙon Allah Allah baya ka mutum da abin da bai faɗa ba kuma bai aikata ba zuciya ce ta raya ka watsar ta raya ma ka watsar to wannan Allah ba zai kama ka da shi ba kamar yadda ya inganta a cikin hadisi sai kuma mutum ya ta neman tsari Allah ya tsare shi daga wannan sannan kuma mai yawan wasuwasi a cikin zuciya ya daina yawan kadaita ita take ja masa wannan ya dinga shiga cikin jama'a musamman gurin da ake karatu ko makaranta haka cikin mutane gurin da yake halattaccen guri ya zauna sannan kuma idan shi kaɗai ne ba wani abin da zai to shagalta da wani aiki shagalta ga wani aiki takan hana ka bada abin da yake ba daidai ba wannan yana cewa ina ingancin karanta ko soke alkur'ani in an yi sabon gida kanti ko mota babu wani dalili bayyananne ingantacce da na sani da ya nuna cewa an yi gida ko an yi kanti a ji a sauke qur'ani sai ne ba laifi shi mai shagon shi mai gidan shi mai abin hawan ya karanta alkur'ani ya tawassuli da wannan karatun akan Allah ya kare mai abin hawansa akan Allah ya tsare mai wannan gida akan Allah ya bashi zaman lafiya cikin wannan gida babu laifi in kuma ya karanta dan neman kiyaye gidan misali ka gina gida ka je karanta suratul bakara a ciki wanda manzo Allah ya ce ku karanta ta shedan yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul bakara ka kai zaka je karanta kayanka in ka iya in baka iya ba karanta surorin da ka iya duk wannan babu laifi amma a tara wasu mutane a yi musu abinci a ba su kuɗi a yanka rago sauke qur'ani wannan wani abu ne daga baya zo al'asulu shine kai kai da kanka ka nemi kuma Allah ya tsare maka kayanka sauran mutane kuma ka ce shi maka addu'a ba laifi idan ka gaya abokan ka cewa da Allah ku taya ni da addu'a gidan nan da na gina Allah ya tsare min shi Allah ya ban zaman lafiya wannan babu laifi amma a tara mutane a biya su zo su karanta alkur'ani wannan wani abu ne daban wannan yake cewa a iya bin lokutan da ake faɗa a gidan rediyo ko jarida a kiran sallah mun yi bayanin wannan a baya cewa wannan abu ne ilimi ne ba da ka suke ba ilimi ne shi yasa in kana bibiyar su da za ka haɗa za ga suna ne da juna ah, kalandar da aka yi a kano da wadda aka yi a jigawa da wadda aka yi a saudiya na lokutan sallah in ka ko gama ko za ga bambanci za ga yan mintuna biyu uku ne yawanci ma za guda yawanci wani sa za ga iri ɗaya ne to babu laifi abi tunda ilimi ne ba wai sanin gaibu ba ne kuma bin wannan ya fi mana sauki akwai wanda gaskiya suna faɗa cikin kurakure suna kiran sallah lokaci bai ba mutum mai da sallar a zahar karfe ɗaya da'iman kuskure ne mu mai da la'asar karfe uku da rabi da'iman kuskure ne a mu dinga tafiya da yadda lokaci ke canza lokaci yana canzawa kamar yadda in ka kalli magariba tana canza wata ran bakwai wata ran shida ma sai ga an kira sallar magariba to haka dukkan salloli kuma suke canza haka ba to wannan ya kamata tunda idan ba ka da ilimin abu to sai kan ma abota ilimin fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu da haka babu laifi dan an bi wannan ko yanzu haramai ne in ka je abin da suke bi kenan taqwimu umul qura da shi suke amfani kaga tarar da akwai agwaguna ma da aka fita su wanda su suke rubuta za ga lokacin sallah kaza za a yi sallah kaza to da shi suke amfani babu laifi a kai wannan tana cewa an ce sallar mace a ɗakin ta ta da haka ya tabbata a cikin hadisi to me hukuncin mu da muke zuwa karatu mun bi liman ko kuma za su bari sai sun koma gida a ita yanzu kin zo masallaci kuma ya za ana sallah kina zaune in dai ba ta larura ba da haka ana maganar idan ba ki zo ba to je a gida shi yake amma in kin riga kin zo masallaci kuma zai ke musalla dan dama shine amfanin zuwa masallaci din to sai yake sai wannan kuma hukuncin kada hannu da kuma me me fatsi ko ana tahiya kada dan yatsa ko wannan a shi dan yatsa ya tabbata ana karkadawa hadisi wasu malamai sun inganta shi ne amma daga hannun a haka wannan mai da asali in an zo za a yi sallah a gama sai haka da hannun shi wannan mai ya daga hannun ya sauke eh. Eh. eh eh gaskiya ne eh ya tabbata ana kadawa wannan manuniya da mutum zai daga ana so sai ninga kada shi shine abin da gaskiya fi hadisin ya ya inganta shak albani cikin tamamul min nayi bayani akai da haka ba laifi wani sabi yana cewa ya zo wajen sahabbai suna sallah ya tarar da su da hannayen suna motsa cikin riga ma'ana alamar suna ya dan yatsun kenan amma wannan abin da mutum zai daga hannun duka biyu to wannan ban san asalin shi ba idan mutum ya samu sallah duka aka yi sallama ya ɗauka bai samu bai tashi ya kari ya hukuncin sallarsa in ya ƙari bisa eh, rashin sani ya tashi ya ƙara to shi kenan sai idan ya yi ƙari a cikin sallah kenan sai yi sujjada sujjada mai zai yi ba'adi wancan ƙarin da yi ya zama babu wani abu da rashin sani ne amma mutumin da ya yi ƙari a sallah da gangan wannan sallar ta ɓaci amma in bai sani ba sai amma yanzu an yi sallama sai na miƙe ina miƙa sai na kina a ah, to ai na samu zalla cikin kato ba halatta in cikin sai in zauna amma in na miƙe na kina kuma ai na samu cikin na ce to amma na miƙe sai na yi ina yi sallah ta baci ya zama ganganci ce. amma in na kina sai in dawo in zauna sai in sallame ya zama na in na in ka kalli ƙarin kayan sujada babu wani abu sai wanda ya ce idan mai kiran sallah yana kuskure a bi shi wannan bai hana a bi shi sai kuma a gyara mai kuskuren shi bai hana a bi shi kuma sai a gyara mai kuskuren shi akwai kurakurai kan wanda suke gama gari ne ba za a gane gama gari ba ne sai an zo ikama ta muna ganin ta kamar a bace mai sauki amma da yawa ban iya ba wajen dabtin wasali da wajen za ka ne wajen ce kada kamatis salati wannan kuskure ne a larabci kada kamatis salatu banda banda wanda sama ke ta sallatu suna nan da yawa wanda wanda wanda za ka je suna ashadu anna muhammadan muhammadan wannan da hausa ka faɗa larabci bi dan mim ne muhammadan to akwai abubuwa ƙanana da muna ganin kamar mun iya su amma kuma suna buƙatar yau da gobe a koya mutum yanzu ka kalli sallama wanda zai zo ce assalamu alaikum ba sallama ba ce ko wanda zai ce assalamu salamu duk wannan kuskure ne assalamu alaikum shine ne assalamu alaikum to da irin waɗannan abubuwa yana da kyau mutum ya tambaya kuma ya koya a hankali kuma shine amfanin zuwa gurin karatu abinda yake gani kamar karami wata an zo gurin karatu sai ka ji an gyara maka wannan yana maganar idan mai kiran sallah yana maganar idan yana ban ɗaki zai iya amsa ko a zuci ko a in kana ban ɗaki malamai suna cewa bai kamata ka amsa musamman mutumin da yake bayan gida bai kamata ya amsa ba dole ne sai an daga hannu yayin kowace addu'a yana cikin ladabin yin addu'a daga hannun amma ba wai dole bane ladabi ne dai cikin ladabban da suke musamman wuraren da manzo Allah ya daga ko inda manzo Allah ne ya zo addu'a ya daga kamar addu'a roƙon ruwa manzo Allah yana daga hannun sa har a gafanin hammatan shi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan wuraren duk ba da ka daga inda kuma ba ba su ya daga bai daga ba to in ka daga ba laifi in ko ka daga babu komai ya halaccin wanda ya jeru da liman mamu rashin wuri babu wani abu in rashin wuri ne sa jeru da liman babu komai yana cewa ko mutum in ya shigo masallaci ana kiran sallah zai gaisuwar masallaci ko ya amsa kiran sallah ya danganta idan sallar juma'a ce sai ka shigo masallaci liman yana hudu ba to abin a ka shigo masallaci kai liman ya hau za kira sallah to abin da yake kokari kai jira, saboda jin hudubar wajibi ne shi sa har manzo Allah ya ce ta wanda ya shigo limai na hudu ba ya ce kai na na raka bi amma ka takaita to in ka shigo gashi ana gama kiran sallah liman hudu ba zai fara ana gama hudu ba zai fara to me kun ce bari sai an gama ka mai kiran sallah sannan kuma ana bara hudu ba kai na na to gwara kai na na tunda shi bin kiran sallah musahabi ne yawan sauraron hudu wajibi ne wajibi ne ka za ka saurari hudu ba da haka sai sai ka yi nafilar kafin a gama kiran sallah ka gama nafila ka sai ka ji hudu ba wannan shi da abin da ya gama amma kama irin na yanzu ka zo ana kiran sallah kuma ka san an gama kiran sallah akwai lokaci da za a bayar gabanin a tada sallah sai ka tsaya a gama kiran sallar kuma sai ka nafila wallahu alam akwai bambanci wajen sallar jahariya da sirriya wajen tsawaita ko gajarta karatu eh in ka duba surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa za ga yawanci sallar jahiliya karatun ta yafi tsawo kamar ka kalla su ba mun karanta ana manzo Allah yake yi aya 100 zuwa 60 kaga jahiliya ce haka ne ka kalli wannan amma dai babban abin da za yi kurin shine ka bi yadda manzan Allah yake in ka karanta kamar yadda muka ce akan salatin nabi da ya kawo misali a sallar isha manzan Allah yakan yi umarni a karanta wa shamsi wa duhaha wa duha wa laili idza saja sabbih isma rabbikal a'la kaga yana gwada maka yanayin yadda ake so kai babu laifi akan haka ina ga tambayoyin da suke hannu na kenan ubangiji Allah madaukakin sarki ya da mu wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil